والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ga الله تعالى da ya damu a cikin wannan gari mai albarka garin birnin kudu tare da 'yan uwa masu albarka a farfajiyar wannan masallaci ɗakin allah don mu tattauna kan matashiyar darajoji na manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma iyalan gidansa la'alla <clears throat> wannan ya biyo bayan fitintunu da ake samu na cin zarafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ta hanyar dogara da cewa ana kare iyalan gidansa ne a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine afdalul khalqi ajma'in mana dukkan halittar Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fita kima ya fita daraja shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in mun kalli hadisin wasila ibn al-asqa hadisin da muslim ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda Allah ya zabe shi yace lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi a quraishu ya zabi kinana daga ƴaƴan annabi Isma'il sannan ya zabi wato quraishu daga kinana a cikin ƙuraishi kuma ya zaɓi banu hashim sannan shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zaɓe shi a cikin banu wannan yana baka fahimtar cewa sai da Allah ya tace ya tace ya tace sannan ya zaɓo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa hadisi ya tabbata da kansa ya faɗa ya ce ana sayyidu waladi adam wala fakar ni ne farkon ni ne wato shugaban 'ya'yan annabi adam yace amma ba alfahari nake ba gaskiya kawai na faɗa sannan ni ne farkon wanda kabarinsa zai buɗe mana za a taso a zo gaban Allah shi ne kabarinsa ne na farko zai fara buɗewa sannan yace ni ne awwalu shafi'in wa awwalu musaffa, ni ne farkon wanda zai yi ceto kuma ni ne farkon wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai bawa ceto kaga wannan ya nuna ma cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam zabatse ne daga Allah kuma dama ya ce Allahu yasfi min almalaikati rusulan wa min annas Allah yana zaba daga cikin manzanni Allahu yasfi min almalaikati rusulan wa min annas idan mun kalli wannan za mu fahimci cewa waɗanda suka fi kowa kima suka fi kowa daraja waɗanda suka fi kowa kima suka fi kowa daraja a cikin halittun Allah Ta baraka wa ta'ala su ne annabawa misali a cikin jama'an nasara wanda ya fi kowa kima da daraja a cikin shine annabi Musa a annabi Isa haka a cikin banu Isra'il wanda ya fi kowa kima da daraja shine annabi Musa hakan kaje qaumu Salih kaje qaumu Hudin ka je kaumu shu'aibin za ga cewa waɗannan annabawan su ne suka fi kowa kima da daraja a cikin al'ummarsu ashe annabawa duk wani annabi shine wanda ya fi kowa kima da daraja a cikin al'ummarsa to waɗannan annabawan da suka fi kowa kima suka fi kowa daraja to su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ya fi su kima ya fi su daraja wannan ne yasa Allah tabaraka wa ta'ala in zai aiko annabi sai ce masa to a ƙarshen zamani akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai zo idan ya zo za ka ajiye littafin da muka baka ka bi naka littafin shi yasa mai ishirin ya ce waje bi ayatin mahad kulla qalatin annabi ya zo da ayoyin da sun shafe dukkan wata magana ta shafe attaura injila zabura da duk wani littafi da Allah ya saukar sannan kai a matsayinka na annabi Allah maɗau idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a matsayinka na annabi jagora to zuwa manzala ta salama zai sa kana nan akan matsayinka amma shi kuma yana da matsayin da ya fi naka matsayin da yake da shi wanda ya fi naka kana nan a matsayin annabi shugaban al'ummarka amma da kai da al'ummar gaba ɗaya za su zama mabiya ne gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam littafin da aka baku za ku ajiye shi haka Allah ya nasanta mana cikin suratu Ali Imran yace wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ديك سيسمي إقراري سيشي دا سي دا ينزل دا أتي ديك النبوات داو ضد النبي صلى الله عليه وسلم يا وفاتي تو باس دا أبن ذاك بسيء القرآن باس دا أبن ذاك بسيء شريير من ذن الله صلى الله عليه وسلم saboda ƙimarsa saboda darajarsa sallallahu alaihi wa sallam daraja annabi salama ta nuna duk wani abu da Allah zai ba shi Allah ya zaba masa wanda ya fi na kowa ko menene al'ummata sai Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ku ne mafi alkhairin dukkan al'umma da Allah ya fitar don ku amfanar da mutane littafin da aka ba shi ya zama ya fi dukkan littafi shi sa ya ce wa muhaiminan alayhi shi ya tattaro dukkan abin da ke cikin sauran waɗancan littattafan sannan sauran littattafai an saukar da su a garuruwa daban-daban amma alkur'ani sai da aka zaɓi garin da ya fi kowane gari kima daraja shine makka da madina shi sa an za a karanta sai ka ce suratu fatihatil kitabi makiyatun wahaya sabuwa ayat kaga wannan makiya wata kuma sai ka ce suratul baqarati madaniyatun wahaya mi'atani wa khamsun wa samanuna aya kaga wannan madaniya ko dai ta zama makiya ko ta zama madaniya haka Allah tabaraka wa ta'ala mala'ikan da za a rinja aikowa annabi sallama sai da aka zaɓi mala'ikan da kowa dan Allah ta nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin kaga mala'ika jibril kenan haka sahabbai da Allah zai bawa annabi sallama abokai sai da ya zaɓi mai abokin da yafi kowane aboki domin wani abu da zai ba ku mamaki ku kallo wani abu da qur'ani ya gaya mana qur'ani ya gaya mana cewa annabawan baya suna bayanin cewa annabi zai zo qur'ani ya gaya mana cewa tun kafin annabi sallama ya zo akwai sifarsa a cikin attaura akwai sifarsa a cikin injila dan ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-taurati wal-injil kaga yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati sun ga an rubuta shi a taura sun ga an rubuta shi a injila to abin da zai ku mamaki sahabban annabi sallama tun kafin su zo sai da Allah ya faɗi sifar su a taura ya faɗi sifar su a injila dan gane zababbu aka bashi dan Allah ya ce wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود التي ذلك مثلهم في التوراة معنى ما يسبس أشياء التوراة سوني سنة, سنة توسيا مسلمين وانسو suna gallazawa suna da tauri akan kafirai sannan suna da yawan sujuda suna da yawan sallah wannan shine sifar su a cikin at wa masaluhum fil injili misalin sufarsu a injila ku in kai kaci, wata shuka ce akhraja shaqahu da ta fitar da wato ginshikinta fa'agarahu fastaglaga fastawa mana ta ringa haɓaka tana girma ta daidaita Allah ce yi ujubu zurra'a sai da wannan shuka ta zo tana burge manoma amma fa ƙarshe Allah ya ce li yajiba bihimul kufa Allah ya ce kadar in akhraja shaqahu fa'adarahu fastaglaza fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyagiba yajiba bihimul kuffar ma'ana wannan ita sifar su at-taura Allah ce na musu waɗannan subufi ne dan na fusata kafirai shi sa yana nan a cikin littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa na al-qadi iyad ya kawo magana cewa maliku yana cewa man ghadahu ashabu muhammadin faqad kafara duk wanda yazo yana jin haushin abokan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya zama kafiri haka imam malik ya faɗa imamu darul hijra Allah ji kansa da rahama da haka yan uwa iya daga cikin abin da zai nuna ma kima da daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ɗabi'unsa kyawawa duk wani mai haƙuri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi haƙuri duk wani mai haƙuri annabi yana yana yana zaɓaɓɓen Allah wanda Allah ya aiko ya amincewa amma ya taɓa yin rabo wanda zai ce wannan rabon ba an fi Allah da shi ba kafiran maka sun shaƙe shi ta baya sai da rigarsa ta shafi amma da ƙarshe ce ya ubangiji kai mutane na afuwa kai musu rangwame ba san iya ta da daraja ta ba banda manzon Allah sai salama wa za wannan sannan annabi sai salama iya daga cikin abin da za ga da su shine tausayi kullum annabi sai salama so yake kowa ya shiga aljanna wata rana yana da wani yaro bai hude yana zuwa ya mai hidima sai yaron nan bai da lafiya wannan yaron bai hude nan take annabi salama ya je duba shi da ya je duba shi sai bujiran masa da musulunci saboda so yake shiga aljanna saboda tausayi yaron nan sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kalli babansa ba yahude baban nasa da kansa yace atsi abul qasim yace kayi baban alqasim wato da'a nan take sai yaron ya musulunta yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai annabi sallallahu alaihi sallam yace alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar yace nagode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tsamo wannan bawan Allah daga wutar jahannama ya'yan uwa manzon Allah sai salama shi kowa tsoron Allah duk halittun Allah gaba daya ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jin tsoron Allah hadisin bukhari da muslim hadisin anas dan malik zai nuna mana wannan zai nuna mana wannan wata rana waɗansu sun je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tambaya game da ibada sai aka ba su labari da suka fito sai suka ce to ai mu mu kai annabi salama kima da daraja ba ɗayan sai ce ni ba zan yi aure ba dan kan na je na aure mata ma shagaltar da ni ba na ibada ɗayan ya ce shi kullum da daddare sallah zai ringa yi ba bacci ɗayan kuma ya ce kullum azumi zai ringa yi annabi salama yana zuwa aka ba shi labari ya san ba za su iya ba sai ya tausaya musu sai ya ce musu ana akhshakum lillahi wa atqakum yace ni da kuke gani na fi ku ganin girman Allah na fi ku jin tsoron Allah domin kalmar alkashi ko alkashi tana zuwa da tana zuwa da ma'anar girman Allah tana zuwa da ma'anar girma shi sa watan ayat ta inna ma min ibadihi ulama kadai wanda suke jin tsoron Allah a cikin bayansa sune wa malamai to akwai qira'a shazza in ka karanta littafin al-burhan fi ulumil qur'an nazarkash akwai qira'ar inna ma yakhshallahu min ibadihi ulama'a da haka ma'anar inna ma ya sallahu shine al al’ijilal wal ikram nan ma sai ce ni ne na fi ku ganin girman Allah na fi ku jin tsoron Allah sai ce lakin lakinni asumu afiru ni wata rana ina cin abinci wata rana kuma ina yin azumi wa usalli wa anamu a wani yanki na dare ina sallah wani kuma ina yin bacci wa atazawwajun nisa sannan kuma ni ina auren mata sai ce famar ragiba an sunnati falaita minni duk wanda baya san sunna ka baya tare da ni kaga wannan tausayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kasu tsora kansu abin da ba za su iya ba mukalla hadisin Umar dan ah, Umar dan Khattab hadisin Bukhari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kwantarwa da sahabbai hankali su fahimci cewa za su shiga aljanna kuma wannan hadisin yana aiki har akan mu yanzu cewa wata rana annabi sallallahu alaihi an je yaki da aka je yaki sai aka samo ribar yaƙi da aka samo ribar yaƙi sai ya zama cewa da aka samo ribar yaƙi sai ya zama cewa a wata mata daga cikin ribar yaƙin ta zo tana neman ɗanta sai ta kamo wannan jinjirin ta bashi mama sai ya ƙi karɓa sai ta kamo wannan ta bashi mama sai ya ƙi karɓa sai ta kamo wannan ta bashi mama sai ya ƙi karɓa muna gane ha can sai ta je kan ɗanta da ta kamo ɗan nata ta danke shi tana bashi mama sai manzo Allah sallama ya wata tambaya don mu ma ya tausaya mana ya kwantar mana da hankali yace dan Allah in tambaye ku kuna ganin waccan matar idan tana da ikon katta jefa ɗanta a wuta za ta jefa shi bari in gaya muku magan tambayar yadda za ku gane yanzu za ku iya tunanin akwai wata uwa da take da ikon da ba za ta jefa ɗanta a wuta ba kuma ta je ta jefa shi zai yiwu kaga ba zai yiwu ba kaga wannan matar ba yadda za yi inda tana da iko ta jefa ɗanta a wuta Allah ko mun gane an bu gane ba ku ɗauko hadisin rabbul gulam ai bayan sarkin nan ya haƙa wuta ya haƙa rami ya kunna wuta ai duk wanda bai ridda ba ana zuwa a jefa shi a cikin wutar ai da ƙarshe wata mata ta zo da ɗanta har za ta faɗa wutar nan sai ta tana ɗanta sai ta dawo baya sai ɗan ne yace masa mata isbiri ya ummahu fa innaki alal haqqi ya haƙuri ya ke ta faɗa tunda akan gaskiya kike kaga ba yadda za uwa ta jefa ɗanta a wuta to sai annabi sallama yace da sahabbai lallahu yace lalle Allah tabaraka wa ta'ala arhamu lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi almar'ati bi waladiha yace tausayin Allah ga bayinsa ya fi tausayin wannan matar ga ɗanta kaga mu Allah yana da ikon da ba zai jefa mu auta ba matukar mun zauna a matsayin muminai ba inda Allah zai sa mu sai gidan aljanna sannan iya daga cikin wato ɗabi'un manzala salama da suke sa a so shi ne tausayawa al'ummarsa manzala in dai za a bashi zaɓin abu biyu Allah ya bashi zaɓin abu biyu to mai sauƙin shi yake ɗauko mana annabi salama yana son al'ummarsa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tausayawa al'ummarsa shi sa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum a wata qira'ar min anfasikum cewa lallai wani manzo na musamman ya zo muku daga ku wata ayar kuma daga cikin al'umma mafi tsadar ku amma yana da wasu guda biyu azizun alaihi ma anittum duk abin da zai takura muku annabi baya san sa harisun alaikum duk abin da zai faɗanta muku annabi yana kwaɗayin sa bil mu'minina ra'ufur rahim ya ƴan uwa abin da zai nuna ma annabi mai kima ne ya nuna ma annabi mai daraja ne Allah ya bashi isma kariya manzala Allah ya shi kariya kariya a fagage kamar haka Allah ya shi kariya wajen isar da saƙon Allah Allah maɗauki sarki ya ba manzon Allah kariya ya shi kariya ta yadda Allah ya tsarkake harshen annabi sallallahu alaihi wasallama manzala sai salama wajen isar da saƙon Allah baya faɗar komai da zai ɓata saƙon Allah tabaraka wa ta'ala shi sa Allah ya bashi kariya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ma'ana duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wahayi ne za mu fahimci wannan idan mun karanta hadisin da ya zo cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Abdullahi dan Amr dan As cewa Abdullahi dan Amr dan As yana rubuta hadisin Annabi wasallam duk abin da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam rubutawa yake sai Quraishawa suka tare suka ce ya kai Abdullahi wannan mutumin naku ko wata yana faɗar daidai wata ran ba daidai ba wai annabi kafirai suke gaya wannan shi kuma da abin ya dame sai zo ya ga annabi ya yace gashi sun ce wata rana daidai kake faɗa wata rana ba daidai ba ma a cikin Allah wai in daina rubuta abin da kake faɗa muna gane ha sai annabi ya ce uktub ma yakhruju min fihi fa innahu la yakhruju min fihi illa al yace kai Abdullahi rubuta duk abin da ka ji ya fita daga bakina dan ni babu abin da ke fita daga bakina sai gaskiya dan dan Allah ni da kai zamu ce duk abin da ke fita daga bakin malamin mu gaskiya ne zamu ce duk abin da ke fita daga bakin iyayen mu gaskiya ne zamu ce duk abin da ke fita daga bakin wani a cikin wannan al'ummar gaskiya ne amma shi manzon Allah sallallahu alaihi sallam duk abin da ke fita daga bakinsa gaskiya ne saboda abubuwa guda uku da idan ka kiyaye su Allah zai sa ka aljanna in kai watsi da su ba kai amfani da ni'imar su ba za ka shiga wuta to shi manzo Allah duka Allah ya kare masa nasa wannan abun menene ai Allah ya ce mana wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya ce ya fito da mu daga cikin mahaifanmu ba mu san komai ba sai ba mu zuciya sai ba mu gani sai ba mu ji dan mu gode wa Allah mu kade tashi da bauta to wannan ji da ganin da zuciya in baka yi amfani da su ba to wuta zaka dan ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal in lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun kaga wannan Allah ce ya halicci in su mutane da yawa dan ya cika wutar jahannama da su suna da zuciya ba ta iya fahimtar gaskiya da zuciyar suna da ido ba ta iya ganin gaskiya da idan suna da ji ba sa iya jin gaskiya da ida da jin amma shi Allah tabaraka wata'ala sai ke zuciyar manzala salama ya ce ma ka zabal fu'adu kaga Allah ya ke zuciyarsa zuciyar manzala salama ba ta ganin wato ba ta faɗar abin da yake ƙarya ne ba ta ganin abin da yake ƙarya ne ba ta ƙudurci abin da yake ƙarya ne sannan idan manzan Allah salama sai ce ma zagal basar wa ma faga idan annabi salama bai karkace ba kuma bai wuce gona da iri ba iya abin da Allah yake so ya gani shi zai gani ba mai irin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kariya shi sa Allah yake da shi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'timuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin Allah tabaaraka wa ta'ala yake ya ma'aikin Allah isar da saƙon ubangijinka da ya ƙarshe Allah ya mai alƙawari ya ce wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane shi yasa ya ce fazza bi ma umar wa a'rid anil mushrikin inna kafainakal mustahzi'in Allah ce ka bayyana abin da aka ma umarni lalle mu za mu tsare ka daga mutanen da suke ma izgilanci sallallahu alaihi wa sallam yace ka kauda kai daga mushrikai za mu baka kariya daga mutanen da suke ma izgilanci to kaga Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya wato ta fuskar isar da sakon Allah duk abin da manzon Allah ya faɗa daidai ne abu na gaba Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi kariya daga shirka manzon Allah sallallahu ba zai taɓa yin shirka ba muna ganewa imam muslim ya rawaito hadisi daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi tun yana yarinta yana cikin yara suna yin mu'amala wata rana sai ga mala'iku guda biyu sun zo suka kamo annabi Salama daga cikin yara suka tsaga kirjinsa suka ɗauko suka turo wata tsoka daga cikin ƙirjin annabi Salama sai aka ce hada wannan shine rabon shaidan da ke jikin kowa shi na manzan Allah an cire an zubar da shi aka zaro zuciyarsa aka cire wannan abun aka samu wata wato tasa ta zinare da ruwan zanzan aka wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. shi sa za ga duk duniya ba wanda zuciyarsa da take da kyawu irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kai taka ga hasada ga gillu ga kiyayya ga kyashi ga zalunci amma ta Allah salama lafiyayyar zuciya ce zuciyarsa ba ta da matsala shi sa a hadisin ibnu majah dan Allah salama ka gane cewa shi yafi kowa kima da daraja ai zuciyarsa dai wankakkiya ce lafiyayya ko mala'ika ne wanke zuciyarsa duk wani abu da yake rabon shaidan ne an cire shi daga zuciyar manzo Allah ta salama manzo Allah bai da wannan muna gane ha ta haka ta hanyar da za mu fahimci cewa a manzo salama dan mu fahimci shi yafi kowa hadisin dai Abdullahi dan Amr dan As da ke cikin sunan Ibn Majah wa aka zo aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdalu ya ma'aikin Allah wai a cikin mutane waye yafi kowa kima waye kowa daraja sai annabi sallallahu alaihi ya ce kullu mahmumil qalbi saduqil lisan duk wanda ya zama yana da zuciyar da take mahmuma sannan kuma harshen sai ya zama akwai gaskiya a ciki sahabbai suka ce saduqul lisani na arifu fama mahmumil fama mahmumul qalbi ya rasulullah suka ce mun san me ake nufi da mai gaskiya harshe shine ka ringa faɗa gaskiya amma sai ce to ya Allah me ake nufi da mahmumul kalbi ibn al-afir a cikin littafin an-nihaya sai cewa idan yanzu nazo nace na khamamtul baita in nace khamamtul baita abinda nake nufi kanastul baita wa nadhabtuhu idan nace na share gida na tsaftace shi shine ma'anar khamamtul baita kaga aka ce mahmumul kalbi ana nufin wanda yake da tsaftatacciyar zuciya shi ya kowa mai gaskiya harshe manzala sai salama tun yana yaro abin da suke kira shi ne muhammadul amin baya karya kuma ga amana kaga ya zama sadukul lisani shi sa kira da asadukul masduk sannan manzan Allah shine sai ce sai ce huwa takiyun naqi wato shine wanda yake mai tsoron Allah akwai wanda kai manzan Allah tsoron Allah babu annaqi wanda zuciyarsa take a wanke akwai wanda zuciyarsa take wankakkiya sama da ta manzo Allah salama sai ce la isma fihi wala bagya wala jilla wala hasad wankakke zuciyar da babu zanubi babu kullatar wani babu zalunci a ciki babu hasada dan Allah akwai zuciyar take da wannan sama da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu to shi ka annabi shi shine wanda ya fi kowa kima ya fi kowa daraja iya daga cikin abin da zai nama annabi mai daraja ne mai kima ne Allah ya tsarkake na kabarsa tun daga annabi Adam har zuwa annabi sallama har zuwa bayansa a cikin tsatsan da ya biyo daga annabi Adam ba a taɓa samun mazinaci ba kallista ba tun lokacin da aka haife shi mahaifinsa Abdullahi da bangaren Aminatu duka ka tafi ka tafi har ka dire da annabi Adam babu wanda aka taɓa samu ya yi zina a cikin tsakan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da ibn abi shayba ya rawaito a cikin al-musannaf da kuma at-tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat sannan shaykh al-albani yace wannan hadisi ne mursali amma sahihul isnad to wannan hadisin annabi sallallahu alaihi yake cewa ni na fito ta hanyar aure ba wanda ya taba fitowa ta hanyar zina a cikin tsatsona har zuwa gurin annabi adam dan Allah a cikin mu nan waye ya yace shi tsantsa har zuwa gurin annabi adam ba taɓa samun mazinaci ba kila ma kana da mazinaci ba fata muke ba kila kana da ya kila kai ma ka taɓa yi kila na sama da kai ya taɓa yi kila na sama da kai ya taɓa yi amma annabi sallama ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi tsarkinsa ya shafi tsarkin wannan tsarkin tsatsansa har zuwa kan manzon Allah har zuwa kan annabi adam dan ka gane shi tsarkakakke ne sallallahu alaihi wa sallam ya yan uwa Allah ya ba Manzan Allah sallallahu kariya na kaba'irud dhunub Manzan Allah ba ya zunubi kuma saboda kun san wani gata da yake da shi na Allah Allah yake in da kayi na yafe ma in ma nan gaba za ka yi din na yafe ma haka yace inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته wa ويهديك siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza annabi dan gatan Allah Allah ya shelanta mai ya gaya mai in kai zunubi da ya ma cikin Allah kwantar da hankalinka an yafe nan gaba ma in kana so ka yi je ka yi mun yafe amma mai ishirin ya ce nabiyun karimun ma aka kattu rabbahu ya ce annabi ne mai girma da bai taɓa saba ubangijinsa ba lala cikin ma wanda ce bai taba saba ubangiji ba yau ma nawa ka yi gulma wane ka bayanin wale. ka yi magana kaza ne wanda ba da dace ba sannan manzon Allah sai salama Allah ya ba bashi kariya daga munanan ɗabi'u a cikin mummunan ɗabi'a ko ɗaya annabi bai da ita kila yanzu ina kalle ka a ce wani akwai gaskiya akwai amana akwai zumunci akwai kaza amma ta bai da haƙuri wannan idan ga ce ga haƙuri ga kaza ga kaza amma matsalarsa in kun yi amana ta kuɗi sai ya cuce ka da ba a samu wani halinsa na kaza na kirki na kaza na kaza amma matsalarsa na ka taba na wuta a cikin nan? ai ba a dogara da wuta da mawala ba su da inji? ba inji? Assalamu alaikum. amin ok Allah muna godiya ba a dogara da wutan nefa hmm, ba a dogara da ita dole sai sun ɗauke ne hmm, ba ruwansu ba ruwansu zai wahala zai wahala ga an kawo ta haifin tafi a wasu sai a rijiyar zaki sai ta kwana ubi ko uku a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah maɗauki sarki ya tsarkake shi ya ba shi kariya daga munanan ɗabi'u shi sa za mu duba mu ga lokacin da mala'ika ya same shi a kogo yana ibada ai da ya firgita ya taho gida yana zan miloni zan amma khadija sai take cewa kalla abshir ta ce karka damu ina mai yi ma bishara cewa fa wallahi la yukhzika Allahu abadan ya ma'aikin Allah ka sani kai dai Allah ba zai tabar da kai ba har abada sai ta faɗo ɗan kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce fa wallahi innaka latasilur rahim ka sani wallahi kai fa kana sadar da zumunci wa tasdiqul haditha in zaka magana kai gaskiya kake faɗa baka ƙarya wa tahmilul kal sannan kana ɗaukar nauyi na waɗanda ba za su iya ɗaukan nauyin kansu ba wa taksibul ma'dum sannan wanda bai da shi ya ma'aikin Allah kana bashi wa taqrid sannan kana kula da baki wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi da haka ta ce wallahi Allah ba zai taɓa tozartar da kai ba ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa duk wata kyakkyawar ɗabi'a idan ka je za ga wanda ya fi kowa ita shine annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sa Allah kawai ya gama magana ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai ya ma'aikin Allah kana kan ta'adu mai girma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ƴan uwa wannan annabi mai girma wannan annabi mai daraja yana da haƙoƙin da ya kamata mu kula masa da shi haƙoƙin da ya kamata mu kula masa da shi na farko dai wajibi ne duk labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari mu gaskata ko mai annabi sallallahu ya gaya mana gaskiya ne shi sa za ga hadisin al-isra wal mi'raj bayan ya je yayi isra'i da mi'raji ya zo ya ba al'umma labari a cikin waɗanda suka yi imani har da wanda suka yi ridda yanzu akwai hadisi cikin sunan abi dawud duk da malamai suna cewa hadisi ne da'ifi amma dai hadisi na nuna mana daga nan ƙasa daga nan ƙasa zuwa sama tafiyar shekara ɗari biyar ce daga wannan saman zuwa wata saman tafiyar shekara ɗari biyar ce daga wata saman zuwa wata saman tafiyar shekara ɗari biyar ce mana kafin ka je sama ta bakwai ka yi tafiyar shekara dubu uku da ɗari biyar ga kuma tafiya daga makka zuwa baitul maqdis amma annabi sai salama ya zai ba da labarin cewa ya yi shi a dare ɗaya waɗansu wanda suka yi imani suka ce to wannan fa yana gaya mana magana muna yadda to yanzu ya faɗi magana da ba za mu yadda ba aka samu sayyidina abubakar aka ce masa wannan mutumin da kake karewa fa gashi ya zo ya ce an yi isra'i da mi'raji da shi a rana ɗaya abin da sayyidina abubakar ya yi ce masa kun wato da gaske ne ya faɗa suka ce eh da gaske ne ya faɗa ya ce to ne na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na yadda da abin da ya faɗa to kaga dole ne sai ka zama cewa kana yadda ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya bayar da labari sa na biyu shine yi mai da'a wajibi ne mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a shi sa wasu daga cikin malamai suka ce ka kula da wani abu guda biyu akwai waɗansu abubuwa guda shida uku na Allah ne uku na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma iri ɗaya ne in kai wa Allah ba kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wuta zaka na farko imani in ka ce kai imani da Allah ba kai imani da manzan Allah sallallahu ba kai kafiri ne in ka ce kai imani da manzan Allah sallallahu ba kai imani da Allah ba nan ma kafiri ne shi sa Allah ce fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na biyu shine sallah da zakka idan idan kai sallah za ka ringa yi amma ba ruwanka da zakka ba yi imani da ita ba kafiri ne kai in ka ce kuma ka yarda da zakka ba ka yarda da sallah ba kafiri ne wa aqimu salata wa atu zakka muna gane haka kuma kalmar shahada in kai kalmar shahada ka kace ashhadu an la ilaha illallah amma baka yadda da ashhadu anna muhammadar rasulullah ba to na ma kalmar shahada ka ba za ta amfane ka ba muna gane ha sannan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine ijtinabu ma naha anhu wa zajar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka lalle ka nisance shi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu shi sa wata rana wani yana cin abinci da hannun hagu manzala ta salama ya yace ya sa dama sai ce ai ba zai iya ba da ya ba zai iya ba sai ce lasta ta ba za ku iya ba tun daga ranar bai ƙara ɗaga wannan hannun nasa ya yi amfani da shi ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan abu na gaba haƙƙinsa na hudu shine duk bautar da za ka yi wa Allah to sai manzala ta salama ya shar'anta ma ya nuna ma yadda za ka yi wa Allah yi ubadallahu illa bima shara'a duk wata ibada da ka sani to wanda ya fara yin ta ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi yadda Allah ya ce shi yadda manzon Allah ya koyar yanzu in ka yi zikiri zaka yi zikiri ne irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka yi sallah zaka yi sallah ne irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan kaida sallu kama muni usalli sannan haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar shine at-tahakumu ila shari'ati idan yanzu wani abu ya faru tsakanin mu to abin da ya kamata mu wanda zai mana hukunci shine shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya kore imani ga wanda bai yarda da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainakum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ce na rantse da Ubangijinka ba su imani ba har sai sun hukunta ka a cikin abin da ke gudana a tsakaninsu su idan suka hukunta ka kuma ya zama ba ji damuwa a cikin ransu ba sun miƙa wuya miƙawa mana ganewa wannan haƙƙi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na in dai Allah da manzala sallallahu alaihi hukunci to ka ce ji mun yi imani mun yadda mun yi biyayya wannan haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin haƙƙinsa na shida shine girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi sallama da sunnarsa ka ringa girmama su da za ka je cikin littafin ibnu mada hadisin ma yana cikin bukhari da muslim wani bawan Allah ya zo yana dalle dan gane magabata da suka ɗauki sunna wani magabata wani ya zo yana dalle haka dalle ɗan ɗan uwansa ne yake dalle ma'ana ya taɗa kowa nan ya jefa ta sai ya ce masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana domin wannan baya kashe abin farauta baya kaza baya kaza sai ya fasa wani ido bayan ya gaya mai wannan hadisin kawai sai ya ji ya ƙara ganin sai ya haka sai ce to kai dan uwana ne amma ka sani tunda na gaya ma ga sunnar annabi ba kai aiki da ita ba daga yau ba zan kare ma magana ba daga yau ba zan kare ma magana ba haka magabata take wajen wajen sunna shi yasa Sufyanu Sauri yake cewa idan ka ga wani mutum yana neman sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ka sani zaka ga haske a fuskarsa domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce nazzara Allahu imra'an sami minna hadisan fawa'aha fa kama sami'aha manzala ta salama ya ce Allah ya yi albarka Allah ya shanya haske ga bawan nan da ya ji maganan mu ya haddace ya je isarwa da wasu karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana ƙara mutum haske wannan magana tana cikin littafin khatibul bagdadi na sharafu ashabul hadith Babu da yake magana akan liballigi shahidu minkumul ghaib imamu shafi'i yake cewa idan ra'aita rajulan min ashabil hadisi idan ka ga mutum wanda ma'aboci hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in yace yace idan ra'aitu rajulan min ashabil hadisi idan na ga wani mutum daga cikin mutanen da suke damuwa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ka anni ra'aitu rajulan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ji nake kamar na ga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai sahabbai su ne suka fara mu'amala da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan magana tana cikin hilatul auliya na abu nu'aym imam ahmad ibn hanbal yake cewa man azzama ashabal hadisi duk wanda ga yana girmama malaman hadisi ta'azzama fi aini rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to wannan zai yi girma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man haqqarahum duk wanda yake kaskantar da mutanen da suke hidima ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saqata fi aini rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan zai zama fankan fayo a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لأن أصحاب الحديث أحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم دومين ما أبو تا حديثي سوني مثلا نمن زن الله صلى الله عليه وسلم ابن الجوزي يفترض أن مجانا كإمام أحمد أتكلم لتاف مناقب الإمام أحمد بن حنبل ya uwa iya daga cikin haƙƙin manzon Allah na bakwai akan mu shine yin kira zuwa ga hanyarsa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari ya ce balligu anni walau aya ka ringa isar da na ko da aya ɗaya ce duk ɗan abin da ka sani isar da saƙon Allah a kansa kar ka ɗauka ka ce sai malam wani a'a duk abin da ka sani wannan zai amfani al'umma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sanar da al'umma shi kar ka zauna ka ce ai ni ba malami bane ni ba sai na ka shi sa daga iyayenmu na da da yawan su ba malamai ba ne amma dukkan abin da aka koya mana za a ga cewa sunnar annabi ce take koyar da shi bari mana misali muna yara idan mun zo sai a ce mu sa kwano a tsakiya mu tankware kafa kowa ya kewaye kwano idan mun kewaye abu uku ake koya mana a ce kan wanda ya ci wanda ba na gabansa ba sannan kuma kowa zai ci ya ambaci Allah sannan abu na uku kuma a ce mana mu ringa cin abinci da hannun dama dala ba haka bane kaga wannan duka hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi goni yana tun ba gaban sai yace kai bawan Allah san milla wa kul bi yaminik wa kul mimma yali ambata Allah ci abin da ke gabanka sannan kuma ka ci da hannun damanka wallahi muna yara ana koya mana wannan amma yanzu yanzu ba a yi yanzu ba ruwan wani da ya koya wa ɗansa ci da sha yadda sunna ta ce manzala ya hana ci da hannun hagu ya hana ci sha da hannun hagu yace shedan ne yake ci da hannun hagu kuma shedan ne yake sha da hannun hagu amma mu yanzu ka zo cin abinci sai a baka cokali a baka wuka kaga ba za ka iya yanka abu sai da hannun dama dan yafi kwari to kaga dole za ka rike cokalin ne da hannun hagu kana yanka da hannun dama kana ci da hannun hagu kaga an bai da kai shaidani ka sani ba Allah ta'ala ya tsare mu to wajibi ne mai kira zuwa ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwa ka tambayi kanka me kake wa da'awa ta kira zuwa ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba malami bane kai da zaka yi wa'azi kana taimaka da dukiyarka kana taimaka da lokacinka kana taimakawa da damarka me kake yi wajen kiran mutane su fahimci addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dan sahabbai wannan aikin muka suka yi ba da mutanen Afirka da Uqbatu ibn Amir bai shigo nan ba mutane sun iya fahimtar addini da bai shigo yankin baƙaƙe ba an fahimci addini dole ne sai ka taimaki wannan da'awa din wani zai je ya karantar wani zai bayar da kuɗi wani zai bayar da lokaci wani zai bayar da mota da haka ake haɗuwa gaba ɗaya a ji a wannan da'awa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na takwas shine kare addinin annabi sallama kar ka yadda wani da sunan addini ya shigo da abin da ba addini ba kar ka yadda wani ya zagi ba abin da ba ya zagi addini ko wata gwamnati ta zo ta ruguza addini duka ka yadda da wannan da hanyar da zaka bi ka bawa addinin Allah kariya lalle ka ba shi kariya yayin uwa a gurguje abu na tara san manzan Allah salama sama da kowa sai ka ji ka fi san manzan Allah sama da kowa shi sa a cikin suratul tauba Allah ya lissafa mana waɗansu abubuwa takwas da ɗan adam ya fi san su yace in dai ka ji ka san ɗaya daga ciki sama da Allah da manzan Allah da jihadi a hanyar Allah to ku sha zaman ku Allah zai kawo wanda zaki yace ya kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن ترضونها كاغو غدا تكو سيتي احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تبيا متيا ما اشين الله ان كان اباؤكم وابناؤكم idan iyayenku da ƴaƴanku wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum da ƴan uwanku da danginku da matayenku wa amwalun iktaraftumuha da dukiyar da kuke tsururuta wa tijaratun takshauna kasa da ha da gidan naku da kuke tsoron ya lalace wa ma'a wa tijaratun takshauna kasa da kasuwanci da kuke tsoron kai ya karye wa masakinu ha da gidajen da in kun shiga kuke samun nutsuwa ku ji kun gamsu ba abin da zai same ku wannan shine dan adam yake takama da shi a matsayin arziki to Allah ya ce idan wannan ya kasance ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili in dai kun fi son wannan sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi da jihadi wajen daga kalmar Allah fa tarabbasu ku shagaman ku al-qadi iyad a cikin littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa yace fa kafa bi hadha haddan wa tanbihan wa dilalatan wa hujja ala ilzami mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ya isa dalili da hujja da kwadaitarwa akan lazamtawa kowa ya je na san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqadi iyad yace ku kalla bayan Allah ya gama lissafa wannan sai mana kashe ya yace fatarabbasu wannan daidai yake da yaro zai je wani abu da baka so kace je kai din kaga ba ta kai ba to nan ma da Allah ya ce fatarabbasu ai kashe ne ba so ake kaje ka fi son waɗannan din ba sai alkazu yace ya ce ga ƙarshen ayar Allah ya nuna duk wanda ya fi san ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda takwas sama da Allah da manzan Allah sallama da jihadi a hanyar Allah to wannan mutumin Allah ya fasikantar da shi da watan aya dan ya ce wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin wata rana Umar dan Khattab a hadisin Bukhari ya samu annabi sallama ya ce ya ma'aikin Allah na fi son ka sama da kowa banda kaina manzo Allah ya ce da sauran ka Umar Umar ya dace yanzu fa ya ma'aikin Allah yadda nake jin imani na na fi son ka sama da kowa har kaina manzo Allah sallallahu ya ce al'ana ya Umar hafiz ibn hajar a cikin fatul bari yake cewa abin da ake nufi da wannan shine al'ana arabta wa naqatta bima yajib yanzu ne ka gane ka furta abin da yake wajibi sai ka ji ka fi san manzon Allah sama da kowa shi sa yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ɗayan ku bai imani ba har sai ya zama ni na fi soyuwa a gare shi sama da iyayensa sama da 'ya'yansa sama da dukiyarsa sama da mutanen duniya baki daya sallallahu alaihi wa sallam sai ka ji dukkan zan manzon Allah sama da wannan mu karanta abin da ke cikin littafin albidaya wa nihaya na ibn kafir wata rana an kama wani sahabi zaid ibn dafinna su abu sufyan kafin ya musulunta suka kama suka kai bayan gari da shi akan yayi imani za su kashe shi amma kafin su kashe shi sai suka ce da zaid ibn dafinna yanzu kai zaid zaka so a sake ka a kawo manzan Allah sai salama nan a kashe shi zai ibn da finna ya ce ai kun ɗebo ta da zafi ai da ku sake ni ku fasa kashe ni kaya ta soki manzon Allah sai salama ba wai ku kashe shi ba kaya ta soke shi to da wannan kayar ta soke shi ni gwanda ku kashe ni Abu Sufyan yace wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada yace wallahi na nake a duniya ban taba ganin wani yana son wani ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai in manzala sallama ya kaci zai tofar sai su karba su shafe sai jikin ya kanshi sai su tari gumunsa sai su zuba a kwalba su zuba ruwa sai ya zama duk duniya ba turaren da ya fi wannan turaren kanshi in banda manzan Allah sallallahu alaihi wa ina zaka samu wannan to irin wannan za ga waɗansu malaman wasu na so a yi musu to duk wanda ka tari kakinsa ka tari kazanta ina ga ma gaskiya kazami ne kai amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine zaka tari yawunsa ka tari majinarsa ka tari komai na sai zama ma alkhairi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama to sai ka ji ka fi sama da kowa ummu habiba matar annabi sallama wata rana mahaifinta abu sufyan ya kama ta ziyara da ya kama ta ziyara dan ku nuna yadda suke fifita annabi akan kowa to manzala sallama yana da shimfiɗa a ɗakinta kawai abu sufyan sai je zai zauna ummu habiba sai ta janye ya ce yanzu kin fi son manzo Allah sallama da ni ta ce ya baba ai na janye wannan darduma ne saboda wannan dardumar masoyin Allah ne ko ba zan taɓa yadda maƙin Allah ya zauna akan wannan darduma ba ita ce annabi salma ya aure ta kuma yake gaya masa haka daga baya kuma ya zo musulunta da gane yadda sahabbai suke ganin kima da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yan uwa iya daga cikin abin da za mu kalla na haƙƙin annabi sallallahu alaihi dole ne mu ringa girmama shi manzala sallama ba daidai yake da kowa ba dan adam ne amma ba kamar kowa yake ba shi sa yake da khasa'is yake da abubuwan da zai iya yi manzala sai kwana uku a jere na azumi ba sahur ba buɗe baki sai zaka iya ba za ka iya ba manzala ta zama yana cikin yan adam amma ya fi duk wani ɗan adam kima ya fi duk wani ɗan adam daraja sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam me yasa ya zama daga cikin ɗan adam saboda Allah ya ce wa laqad karramna bani adam Allah ya mutunta jinsin ɗan adam saboda sauran halittu shugaban waɗannan wanda Allah ya karrama ku shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mukalla hadisin as-sa'id ibn yazid riwayat bukhari wata rana Umar dan Khattab a masallacin annabi sallama ya ga waɗansu mutane suna ta surutu suna ta hayaniya sai manzo Allah ya kasa yace yan sai na umar ya kasa ya ce kiramun su sai ya ce kai na kuke suka ce mu yan kauye ne ya ce wallahi da abun ni kuke ko ka zo kuna wannan rashin ladabi a masallacin annabi sallama yake da na zane ku ya ce ku fitar ga masallacin ma'ana manzon Allah baya rayuwa ba za ka je masallacinsa kai hayaniya ba lokacin da aka saukar da ari ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi akwai wani sahabi ana karanta sahabi ibnu qais kamar yadda imamu bukhari ya rawaito cewa Allah ya ce ya kuɗin da kuka imani ku daina ɗaga sauti sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan sahabin yana da babban murya yana da babban murya sai dai na zuwa masallaci to manzon Allah sallama yana duba mutane ya ga waye yake zuwa bai zo ba sai ga yau ba fabit ibn qais gobe ba fabit ibn qais dan haka sai annabi sallama ya ce aje gida a binciko ana zuwa aka samu fabit ibn qais sai sabit ibn qais ya ce a'a Allah ya ce kada mu ringa daga sauti sama da sautin manzon Allah sallama ni kuma ina da babban murya in na je gaban sa na daga sauti na zai fi na annabi girma shi isa na zuwa masallaci manzo Allah ya ce ku je kira min sabit ibn qais sabit ibn qais yana zuwa manzo Allah sallama ya tambaye shi sai mai wannan bayani sai manzo Allah sallama ya ce haba fabit. ai ban da kai kuma Allah ya ce in ma bushara da aljanna kai sahabbai saboda girman ganin girman annabi sallama ba sa zuwa su kwankwasa gidansa da karfi da farce suke kwankwasa in ya ji ya fito shi kenan in bai ji ba sai su kyale shi amma yanzu kai malamin ungoku in ka je ka ringa dukan kofa kai kamar ka cire mai murfin kofa dole sai ya fito a lokacin da kake so kai sahabbai fa saboda girmama ga annabi sallama in suna gaban sa yana musu bayani malamai suka ce sai ga kansu kamar tsuntsu ne akai suke jin tsoron kada shi motsi ya tashi dan Allah ya nutsuwa take haka suke nutsuwa a gaban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya uwa saboda lokaci iya daga cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi shine girmama abokansa shine sahabbai na tabbatar duk ɗan da yake da kima da daraja in ya ga abokin mahaifinsa gani yake mahaifinsa ne to mu manzo Allah haƙƙin da yake da shi a kanmu ya fi haƙƙin da iyayenmu suke da shi a kanmu ka kalli abu da mana abu da ana yaƙi na daga kalmar Allah sai baban su kansa sai dan kauce sai baban su kansa sai dan kauce kai na ukun da ya yace ka ga da dai wannan makin Allah ne bari in gama da shi bayan ya gama da shi za a fara magana ya kashe mahaifinsa Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ila akhir al-aya Allah yana abinda Abu Ubaida yayi daidai ne to haƙƙin da manzala sallama yake da shi akan mu fi haƙƙin da iyayen mu suke da shi akan mu to sahabbai abokansa ne shi isa malamai suke da wata magana suka ce ai sahabi abu uku yake cikawa shine mallakiyar nabiya mu'minan bihi wa mata alal islam duk wanda ya game da annabi yana mai imani da shi kuma mutu akan musulunci sunanka mai sahabi waɗannan sahabban suna da kima suna da daraja na farko dai su ne farkon wanda suka yi imani da manzala ta salama kaga akwai asbaqiyya na biyu sun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam na uku sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama na hudu sun mutu suna kan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aura masa sun aura masa ya aura musu sun aura masa ya fi tare da su ya fita tare da su ya zauna tare da su ya hira tare da su dan Allah ko wannan kawai tun da suna da imani zai mai da waɗannan mutanen mutanen banza Allah zai da mutumin banza ya mu'amala da manzo Allah sallama to waɗannan sahabban na kama mana aya da zan maimaita ba cewa kamar yadda Allah ya bayanin annabi sallama cikin attaura da injila su ma ya bayanin su kuma na ja aya waɗannan sahabban duk bakin cikin ga 'yan aljanna ne ko kana so ko baka so ɗan aljanna ne ayoyi da dama a cikin alƙur'ani sun faɗi wannan cewa sahabbai ɗan aljanna ne Allah ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu wa adda jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada kaga Allah madaukin sarki yace marigaya na farko wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar waɗannan muhajir da ansar din Allah yace radiyallahu anhum wa radwan Allah da kansa yace sahabban nan fa sun yadda da ni kuma Allah da kansa yace na yadda da su shi duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne in ka karyata yi ridda to Allah ya ce radiyallahu anhum ni Allah na yadda da sahabban nan inda Allah ko Buhari ne yace ya yadda da kai akwai wanda yace bai yadda da kai ba amma Allah da kansa ya nasanta Qur'ani yace sahabban nan na yarda da su sannan su ma sun yarda da ni to da wasu kake rigima sannan Allah ce ya tanadar musu aljanna kuma aljanna nan za su dawwama a cikin ce zalika fawdul azim in ka kalli qur'ani kalmar khalidina fiha abada sha ɗaya ce guda takwas duka ta sahabbai ce ma'ana sahabbai za su shiga aljanna guda uku kuma ta kafirai ce إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم كاغونا تكافريت إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وانا تكافريت ومن يأت الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها أبدا كاغونا ما تكافريت أما سورا قد تكون إن قبائي تمو منيج gaba ɗaya guda takwas ɗan ta mummune ce suwaye mumine a lokacin da qur'ani yake sauka sahabbai ne kaga dai na jama wannan ta wasabiquna in ka jima idan Allah ya ce qala Allahu hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatun yala suwaye masu gaskiya sahabbai dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina sune sahabbai to Allah ya ce sahabbai za su ma aljanna kai ka zuga cin mana wuta za su shiga to da za yadda Allah za mu gaskata ko kuma kai za mu gaskata wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa ba wanda ya fi Allah gaskiyar zance ba wanda ya kai Allah gaskiyar magana babu shi ya ƴan uwa waɗannan sahabbai masu kima masu daraja Allah ya nasanta ce ya da su laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta shajara Allah ya yi da su yana nan a cikin minhaji sunnatin nabawiyya na ibnu taimiyya kamar wani ya zo gaban aliyu zainul abidin yana zagin sahabbai sai aliyu zainul abidin ya ce masa wai kana daga cikin muhajir ne da Allah ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun kana cikin muhajir yace a'a yace to kana cikin walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun kana daga cikin ansar yace bana ciki yace to me yasa baka zama daga cikin walladina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم me yasa baka zama daga cikin wanda in sun zo daga bayan sahabbai ba za su ringa cewa ubangiji ka gafarta mana ka gafarta waɗanda suka rigaye mu imani su ne wa sahabbai kar ka sanya mana kullun wani a cikin zuciyarmu na mai imani kawai ali zainal abidin ya ce laisa min haula sabba haula duk wanda yake zagin waɗannan baya cikin su haka musulman duniya gida uku ne muhajir da ansaru da alladina ja'u min ba'dihim wanda za su zo bayan muhajir da ansar kuma addu'a za ta ringa musu amma ka san sharin in shi'a kulaini ya rawaito kulaini ya rawaito a cikin usulul kafi wai kana nasu ahlar riddati ba'da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama illa salata wai duk sabai sun yi ridda bayan wafatin manzala sallama sai guda uku al-miqdad ibn al-aswad salman al-farisi da abu dhanna al gifari sai suka tuna ba sa aliyu da fatima ba sai suka ce illa khamsa kaga sai a kara da aliyu da fatima sai suka tuna ba hasan ba husaini suka ce illa sab'a a daga dinga kara kenan ya yan uwa abu zur'a a cikin littafin alkifaya ya faɗo ta magana mai ban ya ce duk wanda kaga yana zagi yana taɓa darajar sahabi zindiki ne yace domin abu uku da muke takama da su duka sahabbai ne suka kawo mana musulunci ƙur'ani hadisi ta hanyar sahabbai muka san musulunci ta hanyar su muka san ƙur'ani ta hanyar su muka san hadisi in ka ce sahabbai ba mutanen kirki ne ashe musulunci ma mutanen banza ne suka kawo shi shi ma qur'anin haka shi ma hadisin haka kaga sai kai fatali da su daga nan me za ka koma sai koma arnanci manzo Allah ya faɗa cikin ingantaccen hadisi yace la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina law an ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa kada ku zagi sahabbaina da ɗayan ku da zai ciyar da gwargwadon dutsen ohudu na zinari dutsen uhudu don kilomita tara ne to ba zai kai rabin kwano na alkamar shinkafa na alkamar sahabi ba ko shinkafarsa kwano ko rabin kwano ba zai kai ba saboda kima su saboda darajar su saboda zaman su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya nan a cikin minhaji sunnatin nabawiyya ibn taymiya yake cewa gwanda ba yahude da ba nasari akan dan shi'a me hujja yace yanzu ka tambayi nasarawa kace wa ya fi kima a cikin mutanen annabi isa za su ce waɗanda suka zauna da annabi isa in ka tambayi yahudawa su suka fi kima a cikin yahuda za su ce waɗanda suka zauna da annabi musa to shi dan shi abu za ka ce mai suwa suka fi kowa kima a al'umma annabi sai dai ka ce suwa suka fi kowa lalacewa al'umma annabi sallama muna gane to wannan tambayar zaka ma sai ce ma sahabbai da haka dan shi ya fi wato ba wani mutumin da baya ganin kimarsa da darajarsa irin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ni abin da nake cewa qur'ani ya cika da cewa sahabbai yan aljanna ne za su dawama in sun isa su kawo aya ɗaya da take sahabban annabi sallama ɗan wuta ne babu za ka sahabbai mutane ne masu kima masu daraja iya daga cikin haƙƙin annabi sallama girmama matansa ko matansa suna cikin ahalul baitinsa kafin in shi a sai zo ce ai ga hadisi nan cikin muslim wai gaskiya ne hadisin yana cikin muslim amma ba da lafazin da suke kawo shi ba asalin hadisin yana cikin asalin kissa ta hadisin tana cikin muslim cewa manzala ta salama lokacin da aka ce faƙul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum haka ne ko wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil manzala ya kamo Hassan da Husaini da Aliyu da Fatima da shi sun shiga bargo ya ce waɗannan su ne ahli baitina wace ga ummu salama ta zo wannan ko baya cikin asalin kissa yana cikin ba'dur riwayat na hadisi ummu salama ta zo ta ce ya ma'aikin Allah sana a cikin su sai bar yace mata a'a to akwai wata riwaya kuma ta ce a'a fa innaki ala khairin kuma ingantacciya ce ai ke dama san kina kan alkhairi malamai suka ce abin da ya sa annabi ya giya mata wannan cewa dama tana kan alkhairi shine su matan annabi sai salama sun shiga cikin ahalin manzan Allah salama ne ta fuskar me ta fuskar alƙur'ani amma bayan matan manzan salama duk wanda ga an ce mai ahlul bait to hadisi ne sashi amma ba ƙur'ani ba menene hujja mu karanta suratul ahzab Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وسرهكن سراحا Jamila. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عند للمحسنات من كنا أجرا عظيما فقال ما تا النبي أكي مغانا كو أما بغاني بسيتي يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقن من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما har yanzu ba gane ba sai ƙara cewa ya nisa annabi lastunna ka ahdin min an-nisa'i in takaitun fala tadba'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa wa wa qarna fi buyutikunna la tabarrajna tabarruj al al jahiliyyati ula وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأكمن الثلاثة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا ما تعني بسنشك أهل bayt wata rana ɗan shi'a ya taɓa ce min malam za mu zo mu tattauna na ce Allah kawo ka ka san za ka tattauna da ɗan shi'a ka zama kana da hankali ba wai iya nassi ba bayan nassi ka zama kana da fahimta da ya ce yana so mu tattauna ne akan matan annabi ba sa cin ahlul baiti sai ka wannan hadisin da ya tashi waɗannan ayoyin da na ja bai ma iya ja ni na ja masa ya ce kaga ana maganar matan annabi matan annabi tun ana faɗar sunan sai aka zo ana amfani da nunin nisuwa wa qimna talata kaga mata ne wa atina zakata mata wa atina Allah wa rasulahu mata amma da aka zo inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum kaga ankum damiril jam'i ne na maza sai ce kaga da aka zo magana ahlul baiti sai aka sa damiril jam'i na maza kaga wannan ya matan ba sa ciki nace kana nufin tunda an sa damiril jam'i na maza ba mata ahlul baiti ce eh nace to Fatima ba ahlul baiti ba ce da Allah ba haka ba an ya ce maza ne sai kawo wani mawdu'in hadisi cewa wai ba ta al'ada nace to da ma kayi shiru da yafi yanzu kake nan da kake ba ta al'ada irin al'adar da mata suke yi na ce yanzu kana nufin Fatima ta zama namiji kenan to kaga Fatima namiji ta auri sai na Ali namiji Allah yana gani manzon Allah sallallahu alaihi yana gani haka kake nufi sai eh mana tunda ba ta al'ada ta zama namiji kenan sai na ce masa kai matsalaka ba ka iya larabci ba ka iya ƙur'ani ba a ka'idar larabci in ka tara mata casa'in da tara sai ka kawo namiji guda ɗaya ka sa a ƙa'idar larabci in za ka sa zamirin jam'i na maza ba na mata za ka sa ba na maza za ka sa saboda galabar namiji a kan mace yanzu ga mata tara za ka ce na gan ku. ba za ka ce ra'aitu kunna ba sai dai aka ce ra'aitu kum na ganku ka sa zamirin jam'i na maza ba za ka sa zamirin jam'i na mata ba in ka ce ra'aitu kunna duka mata ne kenan na ce sannan kuma kuskuren ka shine baka iya qur'ani ba wannan a larabci kenan qur'ani duk inda kalmar ahlu ta zo abin da yake biyo baya shine zamirin jam'i na maza bari mana misali da guri ɗaya ko biyu lokacin da mutane suka zo za su um, Allah ya aiko mala'iku su halakar da mutanen annabi lutu ai sun biyo wajen annabi ibrahim a nan sun yi wa matarsa bushara da cewa za ta samu ɗa fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub qalat a lokacin annabi ibrahim ya kai shekara 120 matarsa ta haura shekara 80 kamar yadda malaman tafsiri ke bada sun haƙura da haihuwa amma ka ana mata bushara za ta haihu ita kanta ce mamaki ta ce a alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykha inna hada la shay'un ajib ni ce yanzu zan haihu ga ni tsohuwa ta mijina ma ya diddige gaskiya wannan mamaki abin mamaki mala'iku suka ce a ta'ajibina min amrillah kina mamakin al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum kaga daga annabi Ibrahim sai ita me yasa Allah bai ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikuma su biyu amma sai ce alaikum saboda mai kalmar ahalul baiti rahmatullahi barakatu alaikum ahalul baiti can gurin da Allah nan Musa ya je ya auri matarsa a garin Madiyana daga shi sai ita suna tafiya akan hanya ya hango wuta ko ba haka ba falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi naran qala li ahlihim in inni anastu naran la'alli atikum kuma ita kaɗai ce guda ɗaya amma ya mata la'alli atikum saboda an cewa in dai kalmar ahlu ta zo abin da ke biyo baya shine zamirin jam'i na maza amma matsalar su ba sa karatu da karanta almizan sai zai zauna a gaban wani mahaukaci mai lasisin hauka ya ringe musu hauka shine matsalar ba sa karatu Allah ta'ala ya tsare mu da haka matan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cikin ahlul baitinsa yanzu annabi Musa daga shi sai matarsa amma aka ce qala li ahlihim kufu kuma dukkan wannan abin da suke gaba suke da manzon Allah sai salama amma ba za su iya ba sai su zagi matansa sai su zagi ƴaƴan wannan sahabbansa ƴaƴan ma sai su ware waɗansu suke sune na na annabi sai sune nasu a gurguje ƴan uwa sai ahlul bait wajibi ne san iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam me hukuncin wanda ya zagi annabi salama malamai suka ce kisa ne hukuncin duk wanda ya izgilanci duk wanda yau manzo Allah sallama izgilanci ko yau ko yau ayoyin Allah ya zama kafin qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum aka ce duk wanda ya zagi annabi sallama hukuncin sa a kashe shi muna ha to idan ya tuba fa malamai suka ce Allah na iya karɓar tubansa amma dole sai an kashe shi wannan yace ka'ida idan mutum ya zagi annabi sallama hukuncinsa a kashe shi amma kafin a kashe sai ya tuba to duk da haka za a kashe shi amma Allah na iya karɓar tubarsa wannan hukuncin sai na wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma dai mu a duniya sai mun kashe shi mana ina nufin gwamnati sai ta kashe shi abu na kusa da karshe me yake faruwa a Kano tsakaninmu da wancan bawan Allah dan gidan Nasir Kabara abin da yake faruwa shi'a kawai yake yi amma ba yadda za a kai shi'a ta zauna sai ka rubuta ƙur'ani sai ka rubuta hadisi wannan ne sa suke zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai baka mamaki sai ga mutane suna cewa wai ya isa wallahi in banda tunanin kare wasu daga mummuna aƙida shi bai isa a yi magana ilimi da shi ba dalili shine na farko dai duk wanda yake jin sauraron sa ya san bai iya qur'ani ba shi ga qur'ani ana yin sa ne tun yarinta bai wannan ba lokacin da ake haddace qur'ani shi kuma yana yana tun yana wasan balku da kuma gare gare gare a daidai lokacin da mu iyayenmu suke tsare mu mu karanta alqur'ani shi sa karan malam Ja'far ya musu ya musu kalubale yace su shida ne a gidansu amma da za su karo karo ba za su iya hada izu shida izu goma ba izu goma fa ai wannan ai na haddan yara ne wannan ƴaƴan mu ne sai haddace izu goma ishirin 30 kai ni ɗin yanzu ina da hafizin qur'ani Shekarar ta goma sha shida a duniya to abin da yake faruwa haka shi a ce duk abin da ka je na faɗa ra'ayi ne na almustashrikun turawan yamma masu magana da addini masu sarugu da addini ra'ayinsu ne yake ɗebowa yake zuwa yake faɗa kuma duk abin da yake faɗa baya wuce abu uku ko dai ya zama hadisin akwai sa a rubuce amma tuntun malamai sun kira shi da maudu'i ko da'ifi yanzu ka ɗauko hadisin da yake wai an ruwaito annabi salama ya sumbaci al'aurar Hassan da Husaini tuni malamai suka gama da wannan hadisin suka ce hadisin ƙarya ne amma sai zai ce wai hadisin ahlus sunna ne sai gidan ku babu ilimin hadisi a gidan ku haka aka iya ina kai ina magana akan hadisi kaga ko dai dauko hadisin ƙarya ce hadisin gaskiya ne a ko kuma ya dauko hadisin ya mai fassara ba daidai ba bari mana misali yanzu ka dauko hadisin safiya cewa manzalar ta salama da aka samo ta a ribar yaƙi sai annabi ta salama ya yanta ta sai ya aure ta sai ya ce in an dai annabi yayi wannan to annabi yayi kwatanci kenan abin da ya faɗa fa kenan da Allah akwai magana kwartanci a cikin hadisin nan kaga ya kirkiro abin da yake so ya faɗa to kaga wannan ya bashi fassara ƙarya ko kuma ya fassara ya ƙara wata magana da babu a ciki magana da babu a ciki to dalilin da yasa yake yin wannan dalili ne na ya nuna hadisan annabi ba su da daraja yana nan zai faɗo kan alƙur'ani ya ce shi ma ƙur'anin ba daidai ba ne wai mutumin nan faizo yake wai ya bincika wai shi'a ta fi sunna gaskiya da kaso saba'in da biyar wallahi in ringa gaya mana waɗansu manganin na shi'a bari mana misali da guda ɗaya ɗaya kawai suna da wata aƙida da suke kira bada ka ce kuma ba wani abu da za ka yi ka bautata wa Allah da abin da Allah yake so irin bada kun san me bada yanzu misali a cikin wannan lakcar da nake da zan koma gida ina saurara sai in gano a wani gurin nayi kuskure kila kuma da kuke sauraro za ku tunanin kamata ya ce kaza amma bai ce kaza ba nan gurin kuskure ya faɗa zai iya yiwa zan iya yin abu yau gobe in gano kuskure ne na gyara to sun ce Allah ma haka yake amma ya ce sun fi sunna gaskiya kaga sun kalubalanci ƙudurar ubangiji sun kalubalanci ilimin ubangiji sun kalubalanci iradar ubangiji duka sun kalubalance su wa mutanen da suke da wannan aƙidar mutanen da suka kawo auren mutu'a wai suka ce in ma kana son ka kai darajar annabi to kai auren mutu'a saboda duk wanda ya mutu'a so ɗaya darajar kamar ta sayi na hasan wanda ya auren mutu'a so biyu darajar kamar ta sayi na husaini wanda ya auren mutu'a so uku darajar kamar ta sayi na ali wanda ya auren mutu'a so hudu darajar kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan Allah akwai abin da zaka kai ga annabi to ko annabi ba abin da zai kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle kai da karshe aka halice ka karshen duniya kuma mutu nan fa wai kawai yanzu game da mace sai ka ce ina son min auren mutu'a da ke na awa biyu sai da ce naira kaza zaka bani wai sai ai shiga matta a tuki matta a tuka sai ku shiga daki sai ku yi awa biyu shi kenan sai ta fito dan Allah na ba karuwanci bane ai na taɓa wannan shi a wani bayani na ce ka da auren mutu'a ya ce eh na ce ka da ita na ce to in dai daga shi ka da in ana yin mutu'a su hudu a kai darajar a kai darajar annabi salama to ya kamata ka nemo dan shi'a sai ka bashi babakka sai ya yi so ɗaya so biyu so uku so hudu kaga ta kai darajar manzala salama kun samu kima a gidanku bala ba ka ne ta hanya shortcut hanya shortcut da zaka je ka zama annabi Eh, mana ƴaƴan mutane suke kawo a cikin wannan harkar ka taɓa ganin ɗan shi'a ya kawo yarsa ya ce ga ɗan shi'a irin yin mutu'a da ita dan Allah yanzu kai ka samu wani mutumin kirki ba ka ba shi ƴakka ba yanzu idan mahaifinka ya rasu sai wani wani dattijo zai auri mahaifiyarka ba za ka zama mata waliyi ba in kana da kuɗi ma sai ka sai mata kayan kayan ɗaki ka sai mata kushin ka sai mata plasma sannan shi kansa dattijan sai ka ɗauki 'yan miliyan ɗaya ka bashin kana da kuɗi ka ce gashi nan ku ringa juyawa kuna cin abinci ko mahaifiyar ka ce amma mutu za ka yi da wannan a cikin yan shi'a akwai masu aƙidar cewa mala'ika jibrilu kuskure ya yi da ya kawo annabta ya ba wa manzala ta salama gurin sai na ala'aka turo shi wajen wannan sun fi suna gaskiya wannan irin addini ne to ba yadda za su sai sun lalata qur'ani sun lalata hadisi sun ci mutuncin sabai sannan suke gina kuma sai in za gane ƙarya a kano kabiru bashir abdulhamid ya rubuta mai takarda ta hanyar hawariyun cewa yana so su zauna da shi ya ƙeda malar rabi rijiyar lemo ina jin kun juwaya ya ƙure shi da ya ce ka da ka tsoro ya ce na ji tsoro da Allah a gaida da ta sani kaga cin hanci ne wannan na gaisuwa malam mu'azzam ɗan layin su ne tare suka taso ya rubuta mai takarda cewa yana son su zauna da shi ya gudu ya ƙi malam alƙasin motora har cikin labirarin sai ya bi shi zai mai shi fa rubuta littafin an je za a tattauna da shi wa a bashi waye nazarin littafin mana ya ce an yi a kwana biyu nan na haddace littafin sai ga bawan Allah yana shan haɗin ruwa da hannun hagu ana ana sanyi amma bawan Allah nan yana gumi ga fanka amma yana amfani da wannan da ƙarshe da ya ga malam ya dage sai sun tattauna da shi kama ya zazzage shi to yanzu sai ga shi gwamnati ta zo ta ce za a tattauna sai bayan da ya rage sauran kwana biyu kawai sai suka je suka bi wallahi tallaji wannan magana da zan faɗa bayan an ɗage wannan tattauna mun zo muna mitin wani daga cikin jami'an gwamnati ya zaro kuɗi aljihunsa a cikin bayanin da yake mana ya malam ku ya haƙuri kun ga tunda waɗannan abubuwan suka shiga to akwai matsala ba za a yi zaman ba kenan ba hanyar da ba su yi ba sa son a yi zaman ko mutane abin da ba gane ba wai sai mutane su dinga cewa wai tsoronsa ake ji dan Allah ne tsoro a gurin wannan na farko dai ba zai iya jan aya daidai ba na biyu bai yi karatun hadisi ba na uku lokacin da ake karatu a gidansu shi yana tun yana wasa da gare gare dan Allah ne abin tsoro a nan gurin kuma tattaunawar da za'a a yi tattaunawar da za'a yi a'a maganganu ne ya faɗa aka yi rikodin tambaya ba za a mata yanzu Allah bari in tambaye ka kana makarantar ku jami'a ko legal ko fce wata federal government college za a yi jaraba malamin da zai yi jarabawa shine yake jin tsoron jarabawar ko kai da za a yi wa jarabawa to shi ba za a yi wa tambaya me na tsoro a ciki kuma malam matubuli mun yi lakta da shi inda kun kalle ta sunna tv sun sa mun yi lakta da shi ya nuna mana cewa da shi da alkazi Mustapha su ne suke karatun bukari da malam Nasiru kabara shi lokacin da ake karatun bukharin yana ina wallahi abubuwan makiya Allah yake ɗauka ya karanta kuma ya ƙara nata ba zan yi dogon bayani ba amma ka koma ka saurari lakta da Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya yi zaka ka duk inda yake zuwa yake kwashe kwashen kuma dukiya neman duniya ne akan neman duniya sai ka zagi Allah sai ka zagi manzon Allah ta salama sai ka zagi addini to wannan shine abin da ya faru an yi a zauna da shi sai ya ki zama sai ya fito ya ce wai ya gagara dan Allah mutumin da zai zo ya ja aya ce wai wa kallabtu fi khalfi na tabbatar ba ku san ayar da yake so ya ja ba wai wa kallabtu fi khalfi sai ina faɗar abin da ya fada gaba za ku gane inda yake so ya karanta wai wa kallabtu fi khalfi aba'u salata wa tabu'u shahawa Allah abin da ya faɗa fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wa tabu'u shahawa wai kuma ya ce wai wai wai inna hadainahu najdain haka ya fada. maimakon wa hadainahu najdain wa inna hadainahu najdain da ya samu wata aya a cikin suratu ali imrana allabina hajaru kaji wallabina kai hajaru ta maimakon falladina sannan yace ukhruju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atin kaza kaza sai ce wa zalikal ajru al azim wai da aka aka rufe ayar saboda ta saboda shirme ayoyin wa'azi ma wa'iza in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya kata ja' yace kawari da min zahabin duk mutumin da yake zuwa yana karanta waɗannan ayoyin a haka wai shi za a tattauna da shi mu ba alfahari ba komai sai mu ce ma kaza kaza ne a qur'ani kuma mu jama amma wai ka zo ka ce mu muke tsoron ka wai mu abubuwa qur'ani tun daga bada hanna sai mu ce ma abu kaza kaza ne yanzu ana ce khalidi na fiya abada sha ɗaya ne in akwai wanda ya dace qur'ani in ya ice kawo ta sha biyu babu gurin da Allah ya haɗa, alkitabu wal hikma guri nawa ne guri sha ɗaya ne guri goma ne na ɗayan shine ayatul lahi wal hikma gurin da Allah ya ce laha ya maimaita ce wa atiur rasula biyar ne gurin da Allah ya faɗi hunalika hunalika gaba ɗaya tara ce a cikin alqur'ani rijalun mai rufu'a shida ne ko ba shida bane muna ganewa duk sai mu lissafi ma irin wannan sai mu ce ma izin da ya fara a bayan kumsa shida ne wanda ya fara a gaban kumsa kuma guda hudu ne haka za a lissafa ma wata ayar yanzu a qur'ani in na jama wasu ayoyin in ba haddace qur'ani kai ba sai ka ɗauka aya ɗaya na jama yanzu idan nace laqad inna nahnu wa aba'una hada min qabl in hada illa asatirul awwalin laqad inna hada nahnu wa aba'una hada min qabl in hada illa asatirul awwalin da Allah ba aya ɗaya bace aya daban <laughs> aya daban daban bai iya qur'ani ba bai iya hadisi ba saboda zalunci a ce muna tsoron shi ta za mu ji tsoron ka yanzu Allah gida ne za a ciyar da shi naira miliyan goma kai miliyan ɗaya gare ka shi kuma wancan miliyan ɗari gare shi lalawa ke jin tsoron can gidan kai ne mana da yan naira miliyan ɗayan ka shi to ba shi ma da miliyan ɗayan ifi ne sai kuri kuma ta yaya da'ai ka gaya mana kai ka zo ka ce wai duk kano ka fi kowa karatu wai duk kano ya fi kowa karatu to kaga daga wannan ka gane ai mawakaci ne dan Allah yanzu idan na zo nan gurin ne wannan jawabin sai na ce duk birnin kudu na kowa karatu inda kun yi da ni ta ko wannan mawakaci ne eh mana sana ku wannan mahaukaci ne ya duk birnin kudu ya fi kowa karatu duk malaman da suke birnin kudu amma ya ce ya fi kowa karatu wannan da gani mahaukaci ne balle kano irin da ta abubakar ta birnin kudu nawa gare mu a kano a fa badar Bashir yake a can Dr. Sani yake a can Malam Abdulhab yake a can Malam Nasir Yahaya yake akan Dr. Rabi Rijiyar Lamu yake can Dr. Abdalla yake akan Dr. dakta dakta dakta kowa yake a gurin amma ya zo ka wai kafi kowa duk wanda ka tauna matsala da shi ko Bin Baz ko Ibn Abdul Wahab ko Ibn taimiyya wallahi idan ka ce kafin ya mutu ya gama rubuce littafin Ibn Taymiyyah wallahi ba zai iya ba kafin ya mutu kaddara ma zai ƙara shekara hamsin a duniya to amma wallahi uwa kan mi mamaki tun mutum yana ciki ake rubuta mai sa'idi ko shaƙi dan wuta ne ko dan aljanna kuma Allah ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ya nufi ya bace shiga wuta wallahi baka da abin da zaka amfana masa shi sa yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'adhum kullu ayatin hatta yarawul adab alim duk wanda Allah ya hukunta mai dan wuta ne shi duk abin da za karanta mai na gaskiya wallahi ba zai yadda ba abu na karshe da zan rufe da shi da shi da yaran sai suka ce wai malamai sun yi maja a Kano wai za su yaƙe shi to ai dama in mai barna ya fito da masu mulki da malamai da masu dukiya da talakawa maja suke yi su maganin sa na san za ku yi da ni ina ga aya ko Allah da ya kalli shaidan sai ce inna shaitana lakum aduwwun lallai shaidan a gare ku duka maki ne sai Allah ce fattakhizuhu aduwa ku taru ku rike shi a matsayin maki duk wani mabarnaci haduwa ake da masu mulki wani wani mabarnacin ba zai karyu ba sai masu mulki sun shigo ciki a da masu mulki da malamai da masu kaza da masu kaza a yi maganinsa to wannan ita rigimar da ke tsakanin mu da shi ko muna nan muna ta bibiya lalle lalle a zo a wannan zaman shi kuma da shi jama'a ta ran da aka ce an fasa zaman wallahi cika facebook suka yi alhamdulillah saboda sun san ba su da gaskiya kuma ta inda Allah zai nuna mai ishara dan uwansa malam karibu ranar juma'a sun yi taron su na zikiri yace ba za mu bari Kano ta zama dandalin zagin annabi da sahabbai ba ya ce Allah ka nuna mana ƙarshen su ran lahadi sai shi kuma ya zo ya karatu wai kun ji shi ma Allah yake ba notice Allah yake ba notice wai nan da sati ɗayan Allah bai yi magani na ba wai zai yi fito na fito da Allah kaji sharri amma laraba na zuwa kuma sai gwamna ya ke shi kaga Allah ya karba addu'a malam karibu shi kuma taka bai karba ba kuma wallahi duk wanda zai ringa taba bayan Allah sahabbai wallahi zai ga bala'i man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi ko in shi sai sanin ta Allah baya kasu ya kaso nawa yanzu ka kalli bencin nan tun daga farko wani ya sa riga mai layi layi wani ya sa baka wani ya sa fara wani ya sa light blue ranka ya dade kalle da kwalliya da asaki haka zaka biyo tun daga nan gurin masu fararen kaya kowa amma kai saboda tsabagen zagin sahabbai Allah madaukin sarki ya tabbatar ma da siffar ‘yan wuta kullum bakin kaya kake sawa. A ba haka Allah ce ba yau wujuhun wata suwar wujuhun. ai baki alamar wutar jahannama sannan in ba Allah yana yaƙarka ba ya za a yi daga Kano daga Jigawa daga Kano zaka tafi zariya kafa to to ta azaba kake jira amma kuma bayan wannan wata azaba ake kake jira amma daga Kano fa wai mutum ya taka kafa ya je zariya ga mota ga jirgi ga kaza duk ba zai hau ba Allah yana so ya azabtar da kai sai ka taka ka je zariya kala wannan ba Allah ya ke su ba sannan ai mu tsaya mu gani shi wancan da ya daure wa zagin sahabbai da ya zagi Abubakar da Umar da ya karshe Allah ya kyale shi mutumin da zai zo ya kalli askarawansa ya ringa jin cewa ba wanda isa sai gashi an jijjibo shi an sa shi a cikin baro ana tura shi to wani irin ya wani irin so Allah ya ma kare na Allah kare na manzon Allah an jarrabe ka da kan kaya da tafiya dariya kafa ba ka da tabbas in fa sun tafi hanya wani yake ba da labari zaman nan da suke a makarantu abin da suke mutu ake zuma ce wallahi na san mutanen da a sheka a nan a sheka a Kano su biyu ɗan shi'a suka suke aure wai dalilin da ya sa ɗaya take zama wai abin da wace kasan suna da wani abu da ake kira isti'aratul fard kai da matar kai da abokinka kun yi aure sai ka dan bashi aran taka sati daya shi ma ya baka aran tashi dan Allah duk wannan Allah baya ya kakku kun zama haukata dabbobi matakka wahdaka kala sharika laka kawai kaje je kana gaito wani fasik yana zuwa yana taba ma mata kuma duk wanda yake shi a gaskiya ne Allah ya sa a mutu da babu shi Allah ya sa a mutu da yin shi Allah a cikin imani da ita suna faɗa ka karanta littafin mallaya hadurul faqih ka yadda suke faɗar falalar mutu'a kawai don su don su yaran mutane sa su a hanyar banza sannan ka zo kare na masu mulki kare na malamai kare na manya kare na yara don Allah wannan wasu irin da'awa ce da haka abin muke nema shine ku taya mu da addu'a Allah ya kawo ranar da za a ajiye mana shi a gaba mu kitse shi wannan rana muna neman zuwanta Allah maɗaukin sarki ya taimaki addininsa Allah maɗaukin sarki ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimaki mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kar ku damu irin wannan tattaunawa sai an ringa samun sa amma da ƙarshe dai masu jin tsoron Allah su ne za su nasara dan Allah ce wala yansuranna Allahu man yansuru in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah kai faɗa inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yace wa inna jundana lahumul galibun yake kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh